وابراهيم الذي وفى da labarin takardun da aka saukar annabi Ibrahim wanda ya sauke dukkan nauyin da Allah ya ɗora masa kuma ya cika shi.